Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. Sai kuma kilohas 1,530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta harshen FM na VOA Africa akan mita biyar sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niya. Hawa kuma ana iya samu a alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. su kuma masu na'urar kwamfuta a lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau alhamis 1 ga watan maris na shekarar 2018 da fatan an waye gari lafiya Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku shirin. A daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Grace a ba kanun labarai. To, Ladan daliban makarantar sakandare man Douglas da wani tsohon ɗaliban makarantar ya kashe mutane goma sha bakwai a wani harin kan mai uwa da wabi sun koma makaranta jiya. babban lauyan gwamnatin amurka jeff session ya nuna wa shugaba donald trump tsayayya kan batun binciken katsa katsalandan da ake zargin rasha da aikatawa a zaben shugaban kasan amurka kana majalisar dokokin afirka ta kudu ta ɗauki matakin farko na kafa dokar da za ta ba gwamnati ikon kwace filayen da mutane suka mallaka ba tare da biyan su diya ba To kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ce batun farfado da tafkin Chadi yanzu ya wuce taron a sha shayi a watsi The time to bail out the region is now. The time to show our humanity is now. Shugaba Buhari ya ce lokaci ya yi da za mu aikata abun da muke nufi. Lokaci ya yi da za mu sake gina wannan yanki namu. Haka kuma a jauyin kudu maso gabashin Najeriya masu sana'ar gwangwani ne suka koka ko me suke son a yi musu? Dan iskan gari karɓa, dan sanda ya karɓa, soja ya karɓa, dan haka sun yi riba ta kafin kamfani. idan muna da lokaci ku ji yunkurin da matasa ke yi na samun damar tsayawa takara a zaɓuka sai grace da muke tare da ita nan za ta gabatar mana da ta na domin iyali amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya jama'a asalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran ɗaliban da suka tsallake rijiya da baya harbin kan mai uwa da wabi da ya kasance ɗaya daga cikin hare-hare da aka yi asarar rayuka da dama a tarihin amurka sun koma makaranta jiya laraba yayin da 'yan majalisun jiha da na tarayya ke muhawara kan yadda za a shawo kan asarar rayukan matasa a makarantu an rufe makarantar stoneman douglas da ke jihar florida ne tun da mahari ya kashe mutane goma sha bakwai a makarantar makonni biyu da suka shige kisan da aka yi a makarantar dai ya sake ta da muhawara kan dokokin mallakar bindiga inda 'yan makarantar sakandare da dama suka shiga gangamin neman kafa dokar mallakar bindiga ɗaliba nicole gonzales ta ce komawa cikin makarantar ba abu ne da ya kasance mai sauƙi ba ta ce ban yi tsammani akwai wanda yake ji a jika ko kuma a tunaninsa ya yi shirin shiga wannan makarantar ba harin ya sa majalisar dokokin jihar florida muhawara kan batun kare dalibai a makarantu majalisar wakilai kuma kakakin majalisa paul ryan ya shaida wa manema labarai ranar talata cewa tilas ne a cike gibin da ke akwai kan binciken da ake gudanarwa masu neman sayar bindiga babban lauyan gwamnatin amurka jeff session ya nuna wa shugaba donald trump tsayayya jiya laraba bayan da trump ya ce abin kunya ne da session ya kira da gudanar da bincike na cikin gida kan yadda jami'ar suke wato jami'ai suka nemi izinin sa wa tsohon hadimin yakin neman zaben trump ido a wata ja in ja ta ba ba a bainin jama'a tsakanin shugaban amurkan da ya ɗaya daga cikin jami'an majalisar zartas da ya zaɓa session ya ce zaɓen babban jami'in ma'aikatar shari'a ya gudanar da bincike abu ne da ya dace domin tantance ko hukumar binciken manyan laifuka ta amurka ta yi ba daidai ba yayin neman izini daga kotu na sawa tsohon hadimin trump kata page ido session ya ce muddani ne babban lauyan gwamnati zan ci gaba da gudanar da aiki na da mutunci kuma wannan ma'aikatar za ta ci gaba da gudanar da ayyukanta ba sani ba sabo bisa ga kundin tsarin mulkin ƙasa. Trump ya shafa watanni yana yi wa Session shagube sai dai bai kore shi ba tunda Session ya janye kansa daga sa ido cibiyar a binciken katsalandan da ake zargin Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 sabili da hurɗarsa da jakadan Rasha a Amurka a wancan lokacin Sergei Kislyak a lokacin yakin neman zaɓe. janye kansa da session ɗin yayi daga batun ya sa aka zaɓi robert mueller ya shugabanci wani kwamiti na musamman wanda binciken da yake gudanarwa kan alaƙar ofishin yaƙin neman zaɓen trump da rasha ya dabaibaye gwamnatin ta donald trump Daraktar harkokin sadarwa ta fada White House Hope Hicks ɗaya daga cikin amintattun hadiman shugaba Trump tun kafin a zaɓe shi shugaban ƙasa ta ajiye aiki. Trump ya faɗa wata sanarwa jiya cewa Hope ta yi fice ta gudanar da ayyukanta da kyau cikin shekaru uku da suka shige tana da basira da hangen nesa zan yi rashin ta matuƙa ta tuntuɓe ni cewa tana so ta mai da hankalinta akan waɗansu ayyuka na daban na kuma fahimci haka na hakikanta cewa za mu sake yin aiki tare nan gaba hicks 'yar shekaru 29 wadda ta kasance darakta harkokin sadarwa mafi kuruciya a tarihin fada white house ta ki amsa tambayoyi da kwamitin tattara bayanan sirri ya yi mata ranar talata a zaman da kwamitin ya gudana a kadaice hicks ta shaida wa kwamitin cewa wani lokaci akan bukace ta ta danna gaskiya sai dai ta ce ba ta taba shantala karya dangane da abin da ya shafi binciken katsa london da ake zargin rasha da aikatawa a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 ba da dangantakar jam'iyyar wato da ɗan takarar jam'iyyar republican donald trump ya doke abokiyar takararsa ta jam'iyyar democrat hillary clinton To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Afirka ta Kudu ta ɗauki matakin farko na kafa dokar da za ta ba gwamnati ikon kwace filaye da mutane suka mallaka ba tare da biyan su diya ba. Gurin da ake neman a cimma da wannan tsarin da jam'iyyar ANC mai mulki ta gabatar shine cike gibin da ke akwai da ya durkusa da baƙaƙen fata a ƙasar. Duk da yake tsarin ya samu gagarumin goyon baya zai kuma ɗauki lokaci kafin a iya aiwatar da shi. Majalisar dokokin ta kada kuri'a ranar Talata kan yadda za a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar gyaran fuska ya ba da damar kwace filaye abin da ya kuma kwantawa al'ummar ƙasar da dama a rai. inda turawa tsirarru har yanzu suke da iko a galibin gonaki sai dai ɗan majalisa mai ra'ayin mazan jiya julius malema ya ce ba wani canjin a zo a gani ne za a iya samu ba No Ya ce babu wanda zai rasa gidansa, babu wanda zai rasa masana'antarsa. Abin da kawai muke cewa shine ba za su mallaki ƙasar ba za su yi haya ne bisa ga shirin da aka yi musamman bayan yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garan bawul jam'iyyar hamayya ta democratic alliance ta kada kuri'a kin amincewa da wannan mataki ta kuma ɗora alhakin jinkirin sake raba gonaki kan jam'iyyar anc wadda ke mulki a ƙasar tun bayan mulkin wariyar launin fata da aka kawo ƙarshe a shekara ta 1994 labaran duniya nan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari mu bude taskar rahotannin namu da jawabin da rufe taro da aka yi a abuja game da farfado da tafkin chadi wanda kasashe takwas suka halarta shugaba buhari ya ce za a samar da wani jidawali na musamman ga umar faruk musa da karin bayani a cikin wannan rahoton da yake gabatar da jawabi a wurin wannan babban taro shugaba muhammadu buhari ya yi kira ga sauran takwarorinsa na kasashen afirka daban-daban da kungiyoyin sa kai na duniya da babban bankin duniya da bankin islama da kuma kungiyoyin da ke kula da bunƙasa rayuwar al'ummar afirka da na makwabtan kasashe da su himmatu wurin tabbatar da cewa an ɗauki matakan da suka kamata ba wai zance na baki ba kawai domin tabbatar da cewa tafkin nan na chadi an farfado da shi wanda zai iya kai ga jawo wani ruwa daga wasu sassa na duniya domin su haɗu a bunƙasa wannan tafki. Shugaba Buhari ya ƙara jaddada cewar a ƙarshen wannan taro za a fito da matsayi na Abuja, wato Abuja Declaration, wanda zai kasance wata taswira ce za a yi amfani da ita wurin tabbatar da cewa kowace ƙasa da ƙungiyoyi na sa kai da na tallafawa al'umma sun haɗa ƙarfi da ƙarfe domin tabbatar da an aiwatar da kowace irin manufa da zai farfaɗo da wannan tafki na Chadi, ba wai a sha shayi ba a watse. Let ya ce ya kamata mu amince da wannan kudirin na 'yantowa da ceto tafkin chadi da wasu ƙwararen manufofi da zuciya wadda za ta kai ga samarwa al'ummarmu madogara ta amfani da wannan tafki na chadi domin bunƙasa rayuwarsu ganin irin muhimmancin da yake da shekara wa shekaru a rayuwar al'ummarmu. The time to act is now. The time to bail out the region is now. The time to show our humanity is now. Shugaba Buhari ya ce lokaci ya yi da za mu aikata abin da muke nufi, lokaci ya yi da za mu sake gina wannan yanki namu, lokaci ne da za mu nuna cewar muna kishin al'ummanmu domin tabbatar da cewa wannan tafki na Chadi ya farfado kuma ya ci gaba da taimaka ma rayuwar al'umma kamar yadda ya kamata. Eh, in ka lura da abin da yake faɗi, ai yana jaddadawa ne, yanzu ne lokacin da za a yi. kuma yanzu ne kuma za mu fuskanci wannan abu yanzu ne za mu aiwatar da shi kamar yadda zaka karance shi ai har zuciyar shi da gaske yake yi to ina fata kamar yadda na faɗa baya najeriya uwa ce ba da mama in ta matsa za a yi cikin kankanin lokaci za a yi ashe kuma za a samu abin da ake yi nan da nan za a tafi ai kamar yadda bature yake faɗe ai inda mutum yake zaman banza nan iblis ke yawo kan shi suleiman dan zaki kenan wani mai sharfi kan al'amura a tattauna da ne da shi a abuja a taron da ƙasashen afirka guda takwas suke gudanarwa a abuja a kan farfado da tafkin chadi umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria gaɗe ‘ya'yan da da a wasu jihohin kudu maso yammacin najeriya ko masu sana'an gwangwani ne suka ce an matsa musu da karɓar na goro a hannunsu kamar yadda shugabansu maruf ahmadu ya yi wa alfonso ikorogwe ƙarin bayani a cikin wannan rahoton yanzu ka ɗauko karfe daga Kano ka so ka tafi Lagos ba za ka fara kashe kuɗi wasu ya ka bar lakwaja ba dan sanda ya karɓa soja ya karɓa don haka sun yi riba ta kafin kamfani in ka ɗauko daga Kano kana son abba ba za ka fara kashe kuɗi ba sai ka bar lakwaja yan sanda su karɓa sojoji su karɓa in ka bada kaɗama wani ma'aikata ke wani ma ka a akan hanya so da baka biya su ba cin hanci yayi yawa muna mika kanmu da gwamnatin Najeriya ta taimaka ta sa baki akan wannan abubuwan a janye su don Allah sannan kuma da abun nan kasashen waje muke ji har izo ma Najeriya ake samun ci gaba yanzu ga yi za a kawo ƙarfen nan a narka a kera su a wasu abubuwa da dama kuma muke ne mika kukanmu ga gwamnatin Najeriya kamfanin can nan a Jakarta muna neman gudunmawa akan gwamnatin Najeriya kada a dakata da aikin sa a ci gaba da aikin sa har a cimma buri wannan ci gaba ne wanda yake ko mu ko yaran mu ko jikokin mu ko malai sa zo su mura akai ya kamata mu a ringa yaba ma kasashen waje kasashen duniya a ringa cewa Najeriya kana irin tana irin wannan duk ci gaban mu ne ko malai bayan wannan ne wani matashi a harkar saya da sayar da tsoffin karafuna ya yi ƙarin haske a wata hirar da ta kasance kamar haka sunana Jibrin Ya'u yanzu kamar tsawon shekaru nawa kake a wannan sana'ar gaskiya akwai masu gidanmu waɗanda sun riga sun daɗe sun kai kusan shekara ishirin zuwa talatin suna yi to mu kuma yara ne ni kan yanzu da fara wannan harkar ma gaskiya yaro ne ni a ciki domin ban wuce shekara biyu ba eh amma kuma falillahi alhamdu dukkan wani abin da ka shekara goma ma ko ashirin kana yi a shekara biyun falillahi alhamdu ni ma na fahimci abubuwan da suke tafiya a cikin harkar wannan kasuwanci. yanzu kana nufi cewa sana'ar da akwai shiga ai alhamdulillah ai duk sana'ar da za a ce yau shi mutum ɗaya ya buɗe ta kuma ya tattara sama da mutum ashirin a ƙarƙashinsa za su ci su sha su yi ƙoƙarin taimakawa iyayensu kuma su baro gida kowa in ya tashi komawa zai tafi da ɗan abin da lalle in ya je gida iyaye za su sa albarka to ai kawo kuwa wannan sana'a ce da ya kamata a rike ta hannu biyu yanzu wannan karafunan taya kuke tattara su to su dai karafunan alhamdulillah tun da dai da ma'aikata akwai waɗanda idan sun zo za mu babba su kuɗaɗe wasu su ɗauki turof su shiga ƙauyuka su shiga wajeje daban-daban inda za su yi ƙoƙari suna yawo suna tambaya a kiran su a siyan musu kana mu kuma mu zo mu auna su sai mu yi lissafi su ɗauki nasu mu ma mu ɗauki namu Najeriya dai ta sha kulla yarjeniyoyin sarrafa karafuna da suka laƙume zunzurutun kuɗaɗe masu yawa da kasashen ketare kamar su Birtaniya, India da ƙasar Sin a shekarun baya. Amma wai shin kwalliya ta biya kuɗin sabulu? Alfonso Sokodigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. Tsaya dukiya abin nema abin nema ne, so a kai da alphonsus ikoregwe su ko matasa cewa suka yi sun himmatu wajen ganin doka ta ba su damar a dama da su wajen neman shugabanci wato a rage yawan shekarun takara ga sal shehu ashaka da karin bayani a cikin wannan rahoton Ƙungiyar matasa masu gwagwarmayar ba da dama ga masu ƙananan shekaru su tsaya takarar mukaman siyasa musamman da zarar sun kai shekara sha takwas ta dage da kamfe don cimma wannan buri da ya samu karɓuwa a majalisar dokokin Najeriya Baya ga Majalisar Dokokin Najeriya ma matasan sun samu nasara haura tanadin tsarin mulki na amincewar majalisun dokokin jihohi 24 don tabbatar da kudurin dokar inda yanzu kudurin ya samu karbuwa a majalisu 31. Wannan ya nuna yanzu shugaban ƙasa ake jira ya rattaba hannu don fara aiki da wannan dokar. Ɗaya daga shugabannin matasan Mike Amanza ya yi ƙarin bayani kan yawan shekarun takarar a ƙudurin. Constitution ta ce kafin a samu tun samu eh, siyar takarar shugaban kasa eh, mai shekara arba'in da sama na gwamna da majalisar dattawa shekara talatin da biyar majalisar tarayya da majalisar jiha mai shekara talatin. yanzu da sabu wannan bidan in an lokaci in an sa hannu shekarun su ta soka na majalisar jiha da majalisar tarayya zuwa 25 shugaban kasa majalisar dattawa da gwamna zuwa a Eh, zai sauka zuwa ah, talatin da a biyar don haka yanzu za samu matashi da karfinsu da iya da kwazonsu da ilimin samun su shiga sannan da kuma matashin najeriya gan mutane kamar su da suna cikin gwamnati kuma shi sa muka tashi wannan kamfe kuma yanzu aka mun samu nasara sosai yanzu na jira ko yanzu shi shugaban kasa ya sa hannu. shi ma ɗaya daga matasan ahmed bachaga ya ba da misalin ƙasashe da matasa masu ƙarancin shekaru ke rike da manyan mukamai. akwai ƙasashe da dama da na sani wanda yanzu idan ka je trinidad and tobago sanita mafi kankanta shekarunsa 22 na san shi kuma na san irin rawar da yake takawa to a nan ma najeriya muna da mutane waɗanda suke ire-iren shi waɗanda za su iya taka rawa ta musamman domin ci gaban ƙasar nan masana ba sa azami zanin karancin shekaru ne kaɗai zai sanya biyan bukatan al'umma a demokuraɗiyya amma gaskiya da riƙon amana za su yi tasiri ga ɗan takara matashi ne ko tsoho salih shehu ashaka murya amurka abuja najeriya Yan Allah na nan, haba yara manyan gobe, ma iyaye, ku malaman makaranta irin haka Allah ke so, haba yara manyan To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ce karfe goma sha biyu na tsakar dare da minti goma sha bakwai. Ga kuma Grace tare da ni za ta gabatar da shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Litinin 19 ga watan Fabrairu, 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne suka kai hari a makarantar sakandaren 'yan mata da ke garin Dabshi cikin jihar Yobe. Suka yi awon gaba da 'yan mata da kawo yanzu gwamnatin tarayyar Najeriya ta tabbatar da sace goma bayan da da farko ta musanta cewa sace su aka yi. Wannan lamarin da yana faruwa ne bayan kimanin shekaru hudu da sace 'yan matan sakandaren Chibok 276 a wani lamari irin wannan abin da kuma ya ɗauki hankalin shirin domin iyali kenan wannan makon. Wakilin Haruna Dauda biyu ya samu zantawa da shugaban kungiyar iyayen da aka sace 'ya'yan nasu Malam Bashir Manzo wanda ya fara da bayyana yadda wannan lamari ya auku. Lokacin da za su shigo a kowanne suka ɗauko a can hanya sun nuna musu gindin mundiga sun ɗauko su akan su nuna musu hanya. To a yadda muke samun labarin daga bangaren su su don da aka tashi koma an soke su. Bayanin da suke bayarwa su suna motar gaba ne a komawa. Hmm. amma wanda suke tare da su a cikin motan wanda suke cikin motan yan matan suna yi musu waya cewa gudun da suke ya yi wa a rage ta saboda a matsin da ake yan matan da fargaba ya sa mutum biyar sun mutu a cikin motar ta su kenan eh, eh akan a rage ta ba ga wannan din kuma tunda ba ganin gawan muka yi ba muna jira dai mu ga abu da su hukumomi za su yi ceto in babu kaga magana sai ta tabbata da hmm. kokari dai mu ku yaɗa mana dai mu samu daman ganin gwamnan ido da idon mu iyayen yaran da aka tura mana a tsawon shugabanci to kamar a matsayin ku na iyaye kuna da kididdigan adadin yawan ɗaliban da suke wannan makarantar ne tunda har yanzu gwamnati bata ce ga yawan ɗaliban nan ba gaskiya gaskiya hukumar makaranta bata bamu ba to yanzu kamar wani hali ake ciki na adabcin nan a hali kam gaskiya babu daɗi har zuwa irin wannan rana mai kamar ta yau babu wanda zai iya tabbatar da makomar waɗannan ɗalibai wanda hakan ke jefa ayar tambaya zukatan mutane na koya Allah ana cin nasara game da irin wannan fafutuka da ake yi na yaƙi da yayan ƙungiyar Boko Haram ɗin da cewa ana jiragen yaƙi da dama a wannan shiya da ma rundunar sojoji da na 'yan sanda da dukkanin suke aikin samar da tsaro a wannan yankin amma cikin dare guda irin wannan lamari ya faru ba tare da samun ɗauki daga waɗannan hukumomi ba. Alhaji Ibrahim Gaidam dai shine gwamnan jihar Yobe. addu'a za mu yi ba abin da za mu yi mu da yan adam sai dai addu'a za mu yi mu sa sojojin nan da jami'an tsaro duk inda aka ji labarin su su bi su yanzu gashi general officer wanda yake kula da yobe gaba daya brigadier general garba muna tare da shi duk inda aka ce yaran nan suna nan ya tafi sun tafi da sojojinsu duk sun bi wurare sun tafi aka ce suna garin nan sun je garin aka ce ba kowa sun tambaya aka ce to yaran nan sun zo sun zo kun ga yaran yan mata ne a cikin motocinsu a'a mun mun ga mota yaran ne suke ciki amma ba mu ga yan mata ba aka ce eh suna wani gari can sojojin suka wuce garuruka aka ce eh yan boko haram sun zo sun zo da yara yan makaranta a'a gaskiya mun ga motoci ba mu ga yara a cikin motocin ba duk labarin haka yake duk garin da suka ce akwai sun je da kansu gashi har general din sun gani to gaskiya abin sai dai mai ta addu'a a kowa wannan lamarin da na kuma shiga daga wajen dakunan karatun matan yayin da na hangi wata masallaci a tsakiyar dakunan kwanan ɗaliban da aka ce a nan ne ma ɗaliban suke sallah lokacin da waɗannan 'ya'yan ƙungiyar boko haram da suka zo suka kuma gaba da su yanzu haka ina nan a kofar masallacin waɗannan ɗalibai inda aka ce suna sallah a wato sallah magariba lokacin da waɗannan mahara suka shigo don ƙoƙarin ɗebe su zaka wannan masallaci dai gashi nan masallaci ne wanda zan iya cewa ba ma gama ginawa ba daga kwano babu dai silin kuma babu ma fenti babu filasta a wannan masallaci amma wannan masallaci akwai alamun taburma haka kamar irin raguwa ne haka nan na waɗannan ɗalibai wanda su suka gudu suka bari daga bisani na kuma zan tada ɗaya daga cikin masu aikin girki ma waɗannan ɗalibai wadda ta ce ta ma tana da yaranta a cikin wannan makaranta kama irin bayanan da ta so ma yamin suna na zule ali yarki tana cikin wadda aka gano ko kuma har yanzu ya na duk suna nan an same su an same su ko eh. eh ke kina cikin wannan makarantar ne da ina cikin wannan makaranta da aiki ko mm, da aiki eh to lokacin wannan lokacin da waɗannan mutane suka shigo kamar yare abin ya faru ne eh, to lokacin da suka shigo ne da dan sallar mangariba lokacin za mu tahi mai sallar mangariba mm. sai kawai kawai muka tashi muka ji kakau kakau kakau me ne ya faru sai muka rugo da gudu kawai sai ashe su din ne suke shigowa ta get din ni lokacin na aiki yaro na na mura yana da amuna na ce je so min maganin mura shi kenan to he na ji bindiga din he na fita da gudu zan je kira yaro din kenan daga waje na aike shi to da na fito kawai sai muka yi karo da su me suka ce miki ce mun suka ki tsaya ki tsaya ina za ki je ina za ki je ban tsaya ba kawai ina ta gudu ina ta gudu na dai na samu yaron na sai ya zo kawai sai muka yi hakan nan eh, lokacin da suka kwashe su haka Daliban ai da aka ji harbe harbe kowa gudu yake yi a garin gudun nan shikenan sun je sun samu ɗaliban wai za su taimaka musu shi ne amma kowa ta kansa yake kowa gudu yake to yaran da sun ga mota suna gani kamar sojoji ne ake da haka ne suka yaudare su suka ɗauke su sun zo da motar soja ne motocin irin na sojoji ne motar irin na soja eh ayin naki duka suna nan amma suna nan duka su uku ah, yan aji nawa ne da aji shida da aji hudu da aji biyar. Amin amin. Lokacin da gwamna Ibrahim Gaidam da ya isa wannan gari koyawa waɗannan iyaye jawabi game da halin da ake ciki da ma ya tabbatar musu da cewa wurin da mutum cewa na sake kwato 'ya'yan nasu ba gaskiya ba ne har ma ya ƙara da cewa ba su tabbacin amma sace waɗannan yara bisa irin rahotannin da yake samu sai dai da alamu wannan kalami bai wa wasu daɗi ba inda har ma suka ɗan nuna fushin su kan wannan lamari hakan yasa na tambayi wani uba da suka yi wannan bore lokacin ziyarar gwamnan gama abin da ke cewa abin da yasa ake bore akwai iyayenmu da yayyenmu wasu ma yanzu hakan nan still suna asibiti a kwance wanda haka dai kamar tashin hankali ya sa sun faɗi dan akwai wanda ake tunanin cewa ma za su iya rasa rayuwarsu akan wannan saboda wannan bayanin da shi gwamnan ya zo ya kina. tuni dai shugaba muhammadu buhari na najeriya ke tura wata tawaga zuwa wannan gari na dacci wanda suka da ministan yada labaran kasar alhaji lai muhammad da khadija bukar abba ibrahim wato karamar ministan harkokin waje da kuma wakilin ministan tsaron kasar don jin zahirin abin da ya wakana da ma kuma halin da ake ciki sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin abin da kwararru kan harkokin tsaro a yankin ke cewa dangane da wannan lamari da kuma bayanin gwamnatin tarayya da ma duk wani ci gaban da aka samu kan wannan lamari. Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Bari mu koma kan batun fyaɗe da aka yi wa wata yarinya 'yan shekaru tara a sansanin 'yan gudun hijira da ke birnin tarayya Abuja. Ga bayanin da yarinya da kuma addata suka yi wa wakiliyarmu Madina Dauda. na je karban wulla ina zuwa shi ne ya kama ni ya ja ni dan ihu shi ne ya rufa min baki dama an saba aiken ki a unguwan ko ba sosai ake aika na ba sai kai ki ina ya ja ni kan ɗakin shi na yi iwu na gagara yin ihu ya rufe min baki sosai da ya gama sai ya ce in fita kina ya nuna min wuka wai idan na yi magana zai yi ni rabi zakari yar shekara tara tana zaune ne tare da yayarta a sansanin 'yan gudun hijira da ke karma jiji Ranar da gabanin mangariba ne, an aiko ta ta karɓar hula, sai ta dawo ta ɗan jima. Sai muka ce to me ya faru ta ɗan jima har mai gida na mace tashin jin duba ta, sai ta a ta dawo. Sai can shi jikin shi bai bashi sai ta tashi da duba ta kenan sai ga tana zuwa. Sai ta zo karkar, muryar da take mayar mishi da sakon ma, muryan tana rawa. muka ce to me ya faru ni dai sai na mata na ji sa mata abinci a cikin kicin sai na sa mata kenan sai na ce mata ce mun na sa mata karwai ya ishe ta na ce ah, me ya faru na ce a wai ba ta iya cinyewa ba na ce kai akwai abu sai na ga yadda take gaya mu ya ishe ta din muryar na rawa sai na ɗauka tocin da yake hannu na waya na ce na aska mata fiskanta sai na ga kamar yadda fiskanta yake na ji muryanta yana rawa rawa na aska kamar irin muryanta na rawa kamar hawaye haka kuma ba hawa ya fi na haska jikinta sai na ga bayan riganta jini me wannan ba komai ta ce sai na kira mai gidana don yana waje na ce ka gafa ta ce ba mamaki ma ta fara period ne sai na tuna na ce period kuma ba zai ba zai yawa haka da yawa a bayan riganta ba sai na ce to shi kenan na ce har na nema da ya fita da ya zauna a waje sai na ja ta ɗaki na ce me ya faru ki faɗa mun ta ce mu wani mutum ne sai na ji wani mutum na ji kamar an cuka mu wuka a zuciya na ce to wani mutum kuma to shine na kira shi ya zo ya ce wani mutum ne tukuna ta faɗa mishi wane sai muka fita muka je muka duba shi a gidan shi baya nan muka duba shagon shi baya nan shine wani ya ba mu shawara kawai mu kai ta station mu je mu report kamun tukuna a sani da kai ta asibiti sai muka je station kormajiji outpost ya suka refer na mu wuye division daga gurin ne aka ci to a kai ta asibiti nan gaba a shirin za ku ji yadda aka sami kama mutumin da ya yi mata fyaɗan da kuma inda aka kwana kan wannan batun yanzu a madadin wakilan haruna dauda biyu da kuma madina dauda da suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri sai kuma salama abu da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni Alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatar muku a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaice. An ajiye gawar fitaccen mai bisharar nan ba Amurke Billy Graham domin karrama shi jiya Laraba da yau Alhamis a bangaren ginin majalisa mafi kwarjini da ake kira Rotunda. Za a yi wa mutumin da ake kira fastan Amurka karramawa da ba safai ake yi wa Amurkawa ba. An nuna irin wannan karamcin ne na karshe ga 'yan fafatakar kwatar 'yanci Rosa Park lokacin da ta rasu a shekara ta 2005. iyalin billy graham sun shiga sahun 'yan majalisa da shugaba donald trump da ma mai ɗakin sa millennia wajen tarbar gawar tasa jiya laraba daga nan ne kuma aka ba da dama ga jama'a su yi masa rakiya ta ƙarshe za a yi jana'izar billy graham gobe juma'a a charlotte jihar carolina ta arewa to madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin yanzu yanzu kuma a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman ita grace alheri abdu da ta taya gabatarwa da solomon abu wanda ya ba da umarni da injiniyan mu jim cook ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin